mayakan kurdawa na ta ci gaba da dannawa zuwa raka headquarter kungiyar is a syria yayin da a iraki kuma mayakan is din ke cinnawa rijiyoyin mai wuta don kare musul a ne aka yi jana'izar wasu sojojin najeriya shidda da suka rasa rayukansu sakamakon harin boko haram a jihar borno daga cikinsu akwai kwamanda laftana kanar muhammad abu ali wanda rundunar sojin ta bayyana mutuwar tasa a matsayin wani babban rashi da baya misaltuwa gade ta bakin kakakin rundunar sojin kanar sani usman kuka sheka waɗannan hafsa da kuma sojoji da aka yi jana'iza su yanzu wasu mutane ne waɗanda suka ba da gudunmuwa ta musamman wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasa wato ina maganar wajen yaƙi da 'yan ta'adda na boko haram a ce yau allah ya sa ba su dole hankalinmu ya tashi kwarai da gaske kanar sani usman kuka sheka kenan kakakin rundunar sojan ƙasa ta najeriya to kowane tasiri da suwan laftana kanar muhammad abu ali za ta iya yi a yaƙi da boko haram ka ta bakin malam kabir adamu mai sharhi kan harkar tsaro a najeriya na farko a bangaren su 'yan boko haram zai karfafa musu gwiwa ganin cewa sun samu nasara a wannan babban soja wanda ya yi fice jarumi sun samu nasara suka kai gare shi zai iya karfafa musu gwiwa su ci gaba da abin da suke a bangaren sojoji akwai raɗe-raɗin da ake na cewa akwai bara gurbi wanda ke ba masu abokan gaban labari to ci gaba da barin irin wannan zai iya kawo rabon kawuna a cikin sojojin don tunanin cewa kila wanda kake tare da shi kuna faɗa tare a kwana a tashi kila shi ne yake ba mu abokan gaba labari to hukuma ya kamata ta shiga ta yi kokari ta yi maganin ah, wannan al'amarin ah, na biyu a bangaren sojoji shi irin wannan abu wanda ya faru zai iya rage musu karfin gwiwan da suke na shiga tunda a inda suke yakin suna shiga wurare wanda da ba a saba shiga ba ganin irin wannan zai iya hana su shiga kaiwa ga irin wuraren nan a yanayi wanda ake a borno yanzu akwai wurare wanda ya kamata yakin a kai gare shi a kuma samu a ciwo kan su 'yan kungiyar boko haram da ke wurin To za ku iya samun wasu bayanan akan yaƙi da Boko Haram a Najeriya da ma wasu rahotannin a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To sai kuma rikicin Siriya da Iraki. Rahotanni sun ce ana gumurzu tsakanin mayaka masu goyon bayan kasashen yamma da 'yan kungiyar IS a arewacin birnin rakka na Siriya. Hakan na faruwa kwana ɗaya bayan wani ƙawancen rundunar kurdawa da mayakan sa kai larabawa ya yi shi da farmakin don ƙwace babban birnin IS ɗin na rakka. a makwabcin iraki ma ana ci gaba da fafatawa don kwace birnin mosul daga is din gane rahoton alhaji shuru kulubali yanzu haka ana ci gaba da farmakin da aka jima ana zaman jira a kai a kan raka amma zai iya ɗaukan watanni da dama mayakan is dai suna da ƙarfi a wannan gari da suke kira babban birnin daular su inda suka gina hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da dama tare da shirya 'yan ƙunar bakin wake. Uh, right now Yanzu haka muna in issa, kuma muna gab da ƙaddamar da farmaki a kan raƙa. Ina murna sosai saboda raƙa birni ne da ke da mahimmanci ba ga yankin gabas ta tsakiya kawai ba, har ma ga ƙungiyar IS kanta. Mayakan kurdawa ne ke jagorantar farmakin a yanzu. Sai dai hakan ya janyo fushin Turkiyya wadda ke kallon sa a matsayin 'yan ta'adda. Fadar White House ta ce nan gaba mayakan larabawa za su haɗu da kurdawan domin shiga birnin na raƙa. Muna so dakarun larabawa na yankin raƙa su kasance da hannu a farmakin da muke kaiwa domin 'yanto raka Mun horas irin waɗannan mayakan larabawa da dama. Amurka dai na so farmakin da ake kaiwa Raqqa ya gudana a lokaci guda da wanda ake kaiwa Mosul a Iraki. ta yadda za a hana mayakan na IS gudu daga Iraki zuwa Siriya. sai dai bayan makonni uku har yanzu sojojin iraƙi na fuskantar tirjiya a mosul mayakan is a mosul dai suna kona riyojin mai domin katse hanzarin sojojin na iraki yanzu haka hayaƙi mai guba ya turnike sararin samaniyar birnin da garuruwan iraki da ke kewaye abinda ka iya yin mummunar illa ga muhalli to ga wasu labaran duniya kuma kotun kolin ghana ta umarci hukumar zaben kasar da ta ba wasu mutane goma sha uku da aka yi watsi da takararsu zarafin gyara kurakuran da aka gano a takardunsu an yi watsi da takarar shugabancin nasu ne bisa zargin cewa ba su cika ka'ida ba hukumar lahiya ta duniya ta ce kawo yanzu mutane fiye da dubu bakwai ne suka hallaka sakamakon yakin basasa a yemen wasu dubu talatin da bakwai kuma sun jikkata a rikicin da ya barke a farkon shekarar da ta wuce tsakanin gwamnatin yemen ɗin mai goyon bayan saudiya da kuma 'yan tawayen huti a najeriya kwamishinan 'yan sandan jihar borno ya kare matakin tura 'yan sanda mata su 100 a sansanonin 'yan gudun hijira in ji shi a yanzu matan da ke zaune a sansanonin za su sakin jiki a watan da ya wuce kungiyar human rights watch ta zargi dakarun tsaro da yin lalata da mata a sansanonin 'yan gudun hijirar boko haram Donald Trump da Hillary Clinton suna ƙara neman magoya baya a ranar ƙarshe ta yakin neman zaben shugabancin Amurka. Mr. Trump ya ƙara nanata ikirarin cewa an shirya magudi a zaben don Hillary Clinton ta lashe shi. Tun farko kuma hukumar binciken FBI ta ce bata gano shaida cewa Hillary ta aikata mugun laifi ba dangane da sakonnin imel na baya-baya da aka danganta da ita. To Hillary tana neman kafa tarihi ne ta hanyar zama shugaban Amurka ta farko mace. to amma ba ita ce mace ta farko da ta taɓa yin takarar shugabancin amurka ba shekaru da dama a baya shirley chisholm ta kasance mace baka kwata ta farko da ta yi takarar gade suwaiba ahmed da ƙarin bayani Shirley Chisholm kenan a lokacin da take jawabi na neman tsayawa takara a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat domin zama shugabar Amurka. Charlotte Chisholm dai ita ce mace bakar fata ta farko da ta zama 'yar majalisar wakilai a Amurka kuma mace bakar fata ta farko da ta yi takarar shugaban kasa. Amma duk da haka jama'a da dama a Amurka ba su santa ba. Una Clark ta yi aiki da Shirley a lokacin gwagwarmayar baiwa baƙaƙen fatar Amurka ƙarin 'yanci. She is a legend in her own right. Mashahuriyar mace ce, ta kamanta gaskiya da adalci. hakan ne ma ya sa aka yi mata lakabi da mai ra'ayin kanta a matsayinta na mace da kuma bakar fata shirley ta fuskanci kalubale da dama a washington sai dai waɗanda suka nazarci rayuwarta sun ce jinsinta ne ya sa ta gamu da galibin cikas ɗin da ta samu a rayuwarta ko amurka ta shirya domin ganin mace ta zama shugabar ƙasa Har yanzu ana nuna wa mata wariya sosai a siyasa. Abu ne da Chisom ta rika magana a kai sosai a lokacin da take yin kamfe na zama 'yar majalisar wakilai. Idan har Hillary Clinton ta yi nasarar lashe zaben shugaban ƙasa, to babu shakka burin Shirley Chisom na kawo sauyi a yanayi da kuma makomar siyasar Amurka zai iya cika. ta fagen wasanni kuma har yanzu cristiano ronaldo shine dan wasan da ya yi albashi mai tsoka a real madrid yayin da club din ya kara masa kwantaragi a yanzu ronaldo mai shekara 31 zai ci gaba da taka leda a real madrid din har zuwa watan yuni 2021 in ji rahotanni cristiano ronaldo yana dauka albashin fiye da dala 435 a kowane sati a bangaren tennis kuma a yanzu andy mari shine na daya a duniya shine dan birtaniya na farko da ya kai wannan matsayi tun 1973 a ranar asabar ya ɗauki kofin atp na takwas a wannan shekarar bayan ya yi nasara a gasar paris jikociyan andy marin karuwar da ya samu ta 'ya mace a bana ta taimaka masa wajen kara hazaƙa to za ku sami dukan waɗannan labaran da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com amma yanzu aishatu musa ke muku fatan alheri daga nan london